wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna a'adana jana na minan nar kuma amma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi ya jama'atul musulmi. da yau muna yammacin alhamis 25 ga watan 12 watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 Wanda ta dace da sha daya ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2026 allah ya sake hada mawa da masallaci mai albarka na juma'a da ke nan railway bakin shaguna lai shewa abdullahi mai unguwa cikin garin kano a tarayyar najeriya domin daura da da muka tsaya karatun littafin alwaji su take sunnat wal al aziz wallafa babban malami abdul azim bin badawi muna cikin kitabun nikah kuma muna abuwa salat karatun da ya gabata mun ji bayani akan ne ma'anin saki da hikimar da ta sa shari'a ta shara'anta shi da kuma kashe-kashen saki mun ji kaso na farko na saki min haifin lafs wato furci ko hanyoyin da ake bi a saki mace mun ji akwai lafazi bayyananne akwai kuma ishara yau insha Allah za mu tashi eh, sannan mun ji ta alaƙar sakin da zartar da shi wato mutum ya saki matarsa saki na kai tsaye da kuma wanda ya rataya shi da wani abu ya ce in ta yi kaza ya sake ta ko ba ta yi kaza ba ya sake ta an gane to yau za mu tashi salisan eh, kasan saki na uku shafi na 379 a littafi irin na hannuna a kitabun nika a abuwa talaq fakara ta shida daga sama inda mala yake salisan min haisu sunna wal bid'a wato shi sakin akwai na sunna akwai na bid'a an gane Allah ya taimake ne ya sa mu dace mala yake salisan kasan saki na uku min haisu sunnatu wal bid'a ta bangaren sunna da bid'a yanqasimu talaqu min haisu sunna wal bid'a ila talaqin sunni wa talaqin bid'i saki ya kasu gida biyu ta bangaren kasancewar an yi na sunna ko na bid'a kasan shine saki na sunna da kuma saki na bid'a fa talaqu sunna saki na sunna shine sakin da ya kasance an yi tsallikar rajulu imra'atahu lati da halabiha tsalkatan wa'idatan fi tsohurin lam jami'a hafi shine miji mutum ya saki matarsa da ya tare da ita yi mata saki daya a tsarkin da bai sadu da ita ba a cikinsa au hamilan kadista ba hamluha ko kuma a'a tana da ciki ya bayyana tana da ciki ina hujjar wannan magana kala ta'ala Allah madaukake yace at-talaqu marratan fa idsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan al-baqara 229 at-talaqu marratan shi saki karo biyu ne marra biyu ne ɗaya bayan ɗaya in an yi wannan biyun fa imsakun bi ma'rufin to ko dai a rike matar da kyautatawa او تسريح باحسان كوكما سكيت لكوتا تاوى سورة تبي سورة البقرة آية تدريب إذا نترى وقال تعالى كما ألا مروا في يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة الطلاق الأولى Allah ce yawan nabi ya kai wannan annabi idza tallaqatumun nisaa in kun tashi sakin mata fa talliquhunna li'iddatihinna to ku sake su akan iddarsu wannan aya ta farko tana bayanin adadin sakin da za a yi a talaku marratan a nan aka ce saki na sunna mutum ya saki matarsa da ya tare da saki daya an fahimta ko aya ta biyu an ce kuma fi kuhurin lam ya masa hafihi a cikin alami jami'a hafihi a cikin tsarkin da bai sadu da ita ba saboda mai fadar Allah da ya ce faɗalli ƙohunan li'iddatihinna ku sake su ga iddarsu sura ta 65 sura ta talaq aya ta farko wa qad fassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayata hina talaqa ibn umar imra'atahu wa hiya haid hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya lokacin da Abdullahi dan Umar ya saki matarsa wadda tana jinin al'ada فأسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك sai Umar dan Khattab ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka cewa Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana cikin jini fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace murhu ka umarce shi falyuraji'ha ya mayar da ita thumma liyumsikha hatta tatahura sannan ya ci gaba da rike ta a matsayin matarsa har sai ta yi tsarki sun mata hiba sannan ta yi al'ada sun mata tuhura sannan ta yi tsarki sun ma in sha'a amsaka ba zalik wa in sha'a tsallak sannan in ya ga dama isake ta gabanin isadu da ita in ci gaba iraki ta matsayin matarsa in ya ga dama kuma ya sake ta kabla an ya masa gabanin isadu da ita fatilka al'iddatu allati amara Allah subhanahu an tufallaka laha nisa wannan ita ce sunnar da Allah mai tsarki ya yi umarnin a saki mata a cikinsu ma'ana idan mutum yana so ya saki mata shi yayin ta ga al'ada sai ce da ta yankin ga al'ada ta gaba ki sanar da ni a wannan al'ada ta da ka gani har ta ga al'ada ta gaba kar isanu da ita kar ya kwanta da ita kwanciyar aure amma ba laifi bane sai masa abinci sai masa shimfiɗa su kwanta tare su ma ji daɗi da juna abinda ba zai su da ita ba kawai shine saduwa har ta ga jini in ta ga jini ta gaya masa to ta ga jini to shi kenan sai bata ta yi tsarki in ta yi tsarki to sannan sai sake ta shi ne ya sake ta ha ga iddata ma'ana ya sake ta a tsarkin da bai sadu da ita ba bai kwanta da ita kwanciyar aure a cikinsa ba ma'ana sai ya yi wata guda bai kwanta da ita ba sharadin wancan watan ta ga jini wannan watan ta ga jini idan ba haka ba to ya sake ta tana da ciki in most cases idan mace ta ga jini wannan wata wata na gaba sai zaman to ba ta gani ba to akwai alamar ta samu ciki to ba daga nan kawai sai ya sake ta ba saboda ai har yanzu wancan sazuwar ba ga results ba ga masanin sakamakonta ba shin ciki ya shiga ko bai shiga ba don za ta yi tsallake wata to sannan wancan watan da ta ga jini ba lallai babu ciki ba ta yi cikin ya shiga saboda haka yanzu ya tafi dako mai tsayi kenan wancan watan da ya kwanta da ita ta al'ada ya su gare shi zai sake ta ina jiran wannan watan ta ga al'ada ta gaya masu sai ba ta gani ba to sai fa an tafi wata na gaba in ta ga jini to shi kenan in ba haka ba to akwai tunanin tana da ciki kuma ita ma za ta iya gane tana da ciki za ta gaya masu cewa to tana da ciki fa ko kuma yanzu da Allah ya kawo mu zamani a ji a bincika in tana da ciki to shi kenan ina da dama in ke ta dama abin da ya sa ka ce kare sake ta saboda ana son a san status nata wannan watan ta jini kenan akwai alamun cewa wancan saduwar da suke babu ciki bai shiga ba kuma wata na gaba ya zo ta jini shi ma akwai tunanin ciki bai shiga ba to da haka ta yi tsarki yana da dama ya sake ta amma idan aka samu wannan wancan watan ta yi jini amma wannan ba ta yi ba to ba zai sake ta ba saboda har yanzu babu tabbatin akwai ciki ko ba ciki to da aka zai a jira wata na gaba in ya so idan ta ga jini shi kenan, in ba ta ga jini ba to akwai tunanin akwai ciki kuma gaba zuwa na lokacin za ta iya fahimta saboda aka za ta iya sanar da shi cewa tana da ciki shi kuma yana da dama ya sake da idan har yanzu bai haƙura ba an gane wannan hadisin ina cikin sayar bukhari juzi na tara shafi na 482 hadisi mai lamba 5332 ina cikin sayo muslim juzi na biyu shafi na 1093 hadisi mai lamba 1471 imam abu dawud ma ya rawaito wannan hadisi bal wannan lafazin ma na sani juzi na shida shafi na 227 hadisi mai lamba 2165 haka ne imamun nasa'i a cikin sunan juzi na shida shafi na 138 ya kawo wannan hadisi وعن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض daga salim dan abdullahi dan umar daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa cewa shi din ya saki matarsa tana al'ada fa zakara zalika umar lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala umar dan khattab ya ambata haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace murhu falyuraji'aha ka sai shi ya mayar da ita thumma liyutallaqaha zahiran aw hamila sannan ya sake ta tana halin tsarki ko kuma tana da ciki yanzu ya bayyana tana da ciki ko yana da dama ya take ta wannan hadisin imam muslim ya kawo shi a cikin sayo muslim juzi na biyu shafi mai lamba 1095 hadisi mai lamba 5471 a cikin baka an gane to da haka wannan shine saki na sunna mutum ya saki matarsa a cikin tsarkin da bai sadu da ita ba kuma isake ta saki daya ko ya sake ta a ciki tana ya bayyana tana da ciki kuma ya zamanto ya sake ta saki daya wannan shine saki na sunna duk sakin da ba wannan ba saki ne na gida fai gabanin mu ci gaba bari mu yi tambaya shin wannan sakin da Abdullahi dan Umar yayi an zartar da shi sakin yayi ko bai yi ba sunna na bid'a ne eh. eh saki yayi sai na bid'a ne da ba da kuma annabi ya ce a umarce shi mayar da ita inda da yi ba zai ta mai mai <laughs> to haka nan malamai suka yi sabani amma magana mafi inganci sakin yayi saboda ai idan kun tana mun wuce a baya annabi ya ce abubuwa guda uku jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun gasken su gaske ne wasan su ma gaske ne ɗaya kenan na biyu shi abdullahi dan umar sahibul qissa sai aka ce to wannan sakin ya akai an kirga maka shi a cikin sakin sake saken da kai matar sai ce eh an kirga mun shi a cikin sakin da na yi eh, yawa yawa matan shi ko kaji da tijo yawa sakin da yawa matan shi ko matata eh, yawa matan sa yawa <laughs> kada wani zai kulla maka jakar tsaba an gane yi maka yanke yanke maka hada hada da aka saki yayi an gane sannan waɗansu malamai suka ce ta yi ko don a punishment ma sai a ce sakin yayi gobe ka kuma an gane ku wa amma matsalakul bida'i amma shi saki na bid'a fa huwa talaqul mukhalif lil mashru' shine duk sakin da ya saba wa abin da shari'a ta yi da shi ka an yi tsallika wa hiya ha'id kamar mutum ya saki matarsa tana jini aw fi jama'a fihi ko kuma a cikin tsarkin da ba jini take ba amma ta ga al'ada kuma ya kwanta da ita gabanin ta ga wata al'ada aw an yajma talaqatis talaqatis salat bi lafdin wahid aw fi majlis wahid ko kuma ya haɗe sakin guda uku gaba daya a lafazi ɗaya isaka ko kuma a wuri ɗaya isaka su yanzu a ba shi ya ma sake sakatta. dan Allah kai haƙure ce shi kenan an gama sakin ma guda uku da ya kadi <laughs> to duk wannan dauri saki ne na bid'a ka an ya kula an ti talibun salasa kamar mutum ya ce da matarsa ke sakakkiya ce saki uku au an ti talib an ti talib an ti talib ko ya ce ya sake ke sakakkiya ce ke sakakkiya ce ke sakakkiya ce wa hada talaqu haramun wa fa'iluhu athim irin wannan sakin saki na bid'a haramun ne a yi shi kuma wanda yayi laifi sai ya tuba zuwa ga Allah ita amma sakin yayi saki yayi an gane amma yayi laifi yanzu nan suko zai biyo bushi yake gashi dai mata ta rabu da shi sannan kuma ga zunubi jama'a bambancin bid'a da sunna kenan duk abin da ka yi na suna sai ka samu lada an fahimta ita kuma bida duk abin da ka yi na bida zunubi za ka ɗauka ga wahalar tsiya an gane ba komai a cikin bida sai wahala Allah ka kiyaye mu da bida bayan ka na tsallaka ya hayan idan ya kasance ya sake ta tana al'ada faƙar waƙa falka to wannan sakin ya shiga ya tiya afku wa in kana raj'iyya umira bi muraja'atiha idan sakin akwai kome a bayan sa to za a umarce shi a ce mayar da ita sun mai ku ha ta fatuhura sannan i rike ta i ci gaba da kasancewa matarsa har sai ta yi tsarki sun mata hiba sannan ta yi al'ada sun mata tuhura sannan ta yi tsarki sun mai in sha amsaka ba da zalif sannan ya so in ya ga dama ya tuke matarsa bayan haka wa in sha tsallaka qabla an masa in ya ga dama kuma ya sake ta gabanin isadu da ita kama amara nabi sallallahu alaihi wasallam ibn umar kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abdullahi dan umar an gane wa amma dalilu ala wuqu'iha amma dalilin da yasa muka ce sakin yayi an ce sakin yayi ko to ga dalili kama rawahu al-bukhari shine abinda imam al-bukhari ya rawaito an sa'id bin jubair na bin umara qala daga sa'id bin jubair daga abdullahi dan umar yace husibat alayya bi tatliqa an an kirga husibat alayya bi tatliqa an lissafa a da sakin wannan da ainihin nai wanda yake na bida wannan hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih al-bukhari juzu na tara shafi na 351 hadisi mai lamba 2,253 ƙalal hafizu bilfati aljibin safi safa 353 alhafizu bin hajjarin laskalani hatimatul ufaf allah ya ji kansa ya faɗa cikin fatahul bari jibi na tara shafi na 353 ya ce inda nabiya sallallahu alaihi wasallam huwa al'amir bilmuraja'ati annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai umarni da a dawo da matar da aka saka saki na bid'a in dai akwai saki ragowar igiya ta aurenta an gane ku in dai mutum ya saki matar sa saki na bid'a to dole ne i dawo da ita in dai akwai aure ko ci gaba da aure a tsakaninsu dole ne kawai i dawo da ita da annabi ce a umarce shi ya dawo da ita Sabawa umarnin annabi kuma laifi ne المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك wanda ya nusar da abdullahi dan umar abinda ya kamata ya aikata na wajen sakinta a bayan haka idan ya ga dama wai za a khabar ibn umar annan ladhi waqa'a minhu usibat alayhi bi tatliqatin kana ihtimalu an yakuna alladhi hasaba alayhi ghayru an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'idan jidda idan aka ce abdullahi dan umar ya ce an lissafa wannan sakin gare a kansa cikin sakin da wannan mata to a ce ba annabi ne lissafa masa ba wannan abu ne ma ba zai yi ba kenan annabi ne lissafa masa an gane mahtifati mahtifati alqara'in fi hadhihi alqissati bidhalik tarin cewa qissa na cike tatin batsa da alamu da dalilai da suke nuna cewa sakin yayi wa kaifa yatakhayalu أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من سميعه فيا ماذا يا هنكلشي يا ذا يزوز مكة كريه شيوا أبلاه دم عمر wanda ya ruwaito wannan kissa ya aikata wani bakin abin da ra'ayinsa alhali yana ciro komai ne daga annabi sallallahu har ma yace annabi ya kausa masa harshe akan haka kaifa lam yushawiru bima yaf'alu fi qissati al me ya hana yi shawara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan kisa da aka ambata da yaso ya saki matar an gane قال الحافظ الحافظ وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره ابن وهب ya fitar da hadisi a cikin musnad nashi daga ibn abi zaid cewa nafi ya bashi labari annabna umara tallaqa imra'atahu wa hiya haid cewa abdullahi dan umar ya saki matarsa tana al'ada فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك sai manza Umar dan Khattab ya tambaye manza Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka fa qala sai annabi yace murhu falyuraji'ha Umar sai shi dawo da ita sun mai yumsika sannan ya rike ta matsayin matarsa hatta ta fahura har sai ta yi tsarki qala ibn abi dhib fil hadith an annabi sallallahu alaihi wasallam ibn abi dhib yace a cikin hadisin an samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wahiya wahida sakin guda ɗaya ne قال ابن أبي زيد ابن أبي زيد يتي وحدثني حنظلة ابن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حنظلة يتن أبي سفيان يتي يادي سالم تن أبلا إذا أمر إنا بعد لا باري لكما يفنس أبلا إذا أمر لك صلى الله عليه وسلم شو آياسة كيت سكي لها أغاني كنا سكي تبتا. قال الحافظ الحافظ ابن عجلتي وأخرجه الدار قطني من طريق يزيد بن هارون an ibn abi zi'min wa ibn ishaq jami'a imam ad-darqutni ya fitar da wannan hadisi ta hanyar yazid dan harun daga abdullahi dan daga ibn abi zib da ibn ishaq gaba daya an nafi daga nafi an ibn umar daga abdullahi dan umar an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya wahida saki daya ya shiga wannan hadisin ina cikin sunan ad-darqutni juzi na hudu shafi na tara hadisi mai lamba 24 imam albani a cikin ruwa ulgani juzi na bakwai shafi na ɗari da talatin da hudu ya kawo hadisin kuma ya ce isnadin sa ingantacce ne wa haza nassun fi mawdu'il khilaf yajibu al-masir ilayhi wannan nassi ne a wurin sabani wanda dole shi za a amfani shi an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sakin yayi saki yayi an gane to da haka wannan saki ne na bid'a mutum ya saki matarsa tana al'ada ko a tsarkin da ya sadu da ita cikinsa in ya sake ta haka ko kuma ya sake ta fiye da saki ɗaya wannan duk saki ne na bida amma in an yi an aikata haramun kuma sakin amma sakin ya yi an gane da yace na ka sake tabbatar da saki yayi gashi an ce a umarce shi mayar da ita to da bai sake da sake bai bai ba za shi ya dawo da ita an gane barakallahu fikum Allah kara basira talaqus salas daki saki uku to shi ma saki ne na bid'a amma in talaka salasan bi lafzin wahid aw fi majlisin wahid in mutun ya saki matarsa saki uku da lafazi daya ko a wuri daya fa inna ma yaqaw wahidatan lima rawahu muslimun an ibn abbas qala to za a ɗauka saki ɗaya ne saboda abin da abdullahi dan abbas ya ruwaito a imam muslim ya ruwaito daga abdullahi dan abbas ya ce kana talaqu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa abi wa sanatayn min khilafati umara talaqu thalath wahida saki a zamanin manzo Allah sallallahu da zamanin Abi Bakar Siddiq da shekara biyu a farkon halifancin Umar saki da aka yi guda uku a lafazi daya ko a guri guda daya ne فقال عمر بن الخطاب في عمر بن الخطاب يقول إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم mutane sun yi ci da zuci sun yi gaggawa cikin wani al'amari da ana son su yi jinkiri su yi sannu a cikinsa falau amzainahu alaihim me zai hana mu zartar musu da shi fa amzahu alaihim sai izartar da wannan sakin a kansu duk wanda ya saki matar saki uku lafazi ɗaya, sakin yayi take uku ta ba za ta sake aurensa ba sai ta yi aure haka nan idan isa ke ta aure ɗaya sau uku ita ya sake ta ya sake ta ya sake ta to shi ma ya yi saboda mutane sun yawaita suna yi wannan hadisin ina cikin sahih muslim juz'i na biyu shafi na 1999 hadisin ya lamba 1472 Umar عمر هذا اجتهاد منه رضي Anhu, عنه an yakuna sa'idan li maslahatin ra'aha wannan ra'ayi na umar dan khattab ijtihadi ne da yi iyakarsa wato ina so ne isamar da maslaha wanda ya gani wala yajuzu tarku ma afta bihi rasulullahi sallallahu bai halatta a bar abin da manzo Allah ya fatawa da shi wa kana alai ashabu fi adihi wa adi khalifatihi kuma haka sahabbai suka kasance a kan wannan fahimta da sa da zamanin halifansa Abubakar abubakar bin abi kuhafa yallahu anhu Allah ya kara masa yadda intaha bayanin malam anan ya kare fai to wannan mu ma sai mu ce ko to banbancin ita wannan makarantar ke makarantar tana dating duk malamin da ya kawo ta magana to mu ma sai mu tattauna ta sai mu ga shin menene maslaha shin wannan abin da umar ya yi za mu ce ya saba manzan Allah ya saba wa baka a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da zamanin abubakar da shekara biyu zamanin umar in mutum ya ce ya saki matarsa saki uku rana ɗaukarsa saki ɗaya ne sai yawan mutum fada da mutane suka yawaita a cikin wannan abin umar ɗan khattab sai ya tara sahabbai waɗanda suka yi ragowa ya ce to kun ga abin da mutane suka haifar na gida kawai mutum sai ga dama sai ya saki matarsa saki ɗari saboda ya san za a ce ne saki ɗaya ne sai ce me kuke gani sai suka haɗu sai suka shawara sai ce falau hu alaihim me zai hana mu zartar da saki uku a kansu duk wanda ya saki matarsa saki uku a ce sakin yayi sai ta auro namiji sadai shi aure ta a matsayin punishment gaba ɗaya sahabban da suke nan sai suka goyi bayansa akan haka To wannan ya zama mai ijma'u sahaba ke to a cikin masadirul tashri'il islami akwai ijma'u sahaba akwai ijma'in sahabbai da aka duk abin da sahabbai suka haɗu a kansa malamai sun ce babu laifi a cikin abu na farko kenan abu na biyu umar dan khattab shine umar dan khattab wanda abin da aikata a musulunci ba za ka taɓa cewa da shi bid'a ba da nabi ya ce alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أفضوا عليها بالنواجد أنا بني أمرني أبو سنة أو بكر ده أمر ده أثمان ده علي يأذو أوتى رواية عليكم بسنتي وسنة اللذين من بعد أبي بكر وعمر إنا أمرتك دبين سنة da bin sunnar waɗannan guda biyu da suke na sai ce abubakar da umar sannan umar ɗan khafaf shi ne wanda sallallahu alaihi wa ari wa sallam ya ce لقد kana فيما كا في من كان قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن منهم من أمتي a cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai wadansu mutane da kamar Allah yana magana kan harshensu sai da akwai irin waɗannan a cikin al'umma na yace to Umar ne da haka ne a cikin sahabbai kaf ba wanda ya faɗi maganganu ya samu goyon bayansu daga Allah kamar Umar ɗan Khattab da haka malamai suka yi wallafa-wallafa kan muwafaqatu Umar wato magana ko ra'ayi ko fahimta da Umar ya bayar Allah ya goyi bayanta dan bayar da misali kawai bari mu bada misali guda biyu ko uku misali na farko Umar dan Khattab yace da manzo Allah ya rasulullah yadkhulu alayka albar wal fajir hal lahtajabta nisa'ak da mutanen kirki da na banza ko yana shigowa wajenka me zai ana ka sa matanka su yi hijabi to ba saukar da ayi hijabi ba sai a ware ba saboda haka annabi kuma baya aiki sai da umarni sai ga ayar hijabi ta sauka يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن تيجا آية تصف يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لعليم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما Allah sai suka da ayu aka hana mutane su shiga gidan manzo Allah su sallar sai lokacin cin abinci kuma kar su je su ce suna jiran a sauka a'a sai an gama an zuba mata sun kauce an ce su shigo sannan su shiga su ci in suka gama karon da ya zo na hire kama ita ce tafiya kuma aka ce a gaya mata annabi ya gaya matansa da 'ya'yansa mata da matan mumine su yi hijabi wannan ra'ayin aka goyi baya ra'ayin umar misali na biyu a gurguje saboda lokaci lokacin da manzo Allah ya samu iyaji wa matansa annabi ya yaji a gidan shi kaga matan suke yaji ko <laughs> shi annabi shine ya yaji da ya yaji Umar ya ji ya same shi ya ce ya Rasulullah Allah bai kusa rayuwar ka. in kaga zan ka sake su mana Allah sai ya sanya maka waɗansu matan a wata riwaya ya je ya gaya wa nana Aisha ne ya aisha kin takura annabi in fa ijar isa ke ku asa rabbuhu in tsallaka kunna an yubdilahu azwajin khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sa'iba sa'ihatin sayyibati wa abkara sai ta ce ai haka muke ko din ma haka muke musulmai mu'minai masu da'a ga Allah masu eh, ainihin eh, musulmatin mu'minatin abidatin masu ibada sahihatin waɗanda suna yawan yin azumi sai ibatin wa bukara yan mata da zawarawa ko zawarawa da yan mata sai ta sami mu haka miki. ina zuwa wajen manzo Allah sai tara Allah ya saukar da wannan aya an bayyana to wannan Umar din shi annabi kuma ya bashi tambari ba sa haɗuwa da shedan yace malak ya kashe. malak yaka shebanu salikan fajjan illa salaka fajjan gaira fajji shaidan bai taɓa haɗuwa da kai biyu wata hanya ba face sai ya canza hanya yanzu abin da umar ya yi za mu kira shi a matsayin bid'a za mu kira saba annabi an fahimta to don haka yau duk wanda ya saki matarsa sake uku sakin yayi sai ta auri wani miji da waɗannan nasosin da kuma haduwar sahabbai akwai a malamai a wannan zamanin Sheikh Muhammad misali Al-Uthaymeen Allah ya ji kansa wato yi wani bayani da yake karatun Zadul Mustaqniya bayanin ina da kyau kwarai da gaske menene abin da yake yace a iya duba wata maslaha ta shi wannan auren da aka sami saki uku a cikinsa irin wannan a duba wata maslaha wadda idan za a ce ba za a zartar da sakin ba a kansa ne za a ce ba za a sanar da sakin ba kuma wannan ba ni ne ko kai kawai akan hanya za mu zo mu ba can samu ahalul hill wal ita yin so samu akai gama alƙali alƙali itintibin mufti a zauna a tattauna a ga to wannan maslahar shin mu haƙiƙa ce za ta tabbatar da abin da ake magana a kansa na maslahar da ake so a samar ko ba za ta tabbatar ba idan ba za ta tabbatar ba to ba za ma a mayar ba amma idan za ta tabbatar ta ce to shi ke na mayar da auren sai kuma wancan asalin na farko ba don shi wannan ba daidai ba ne na fatan mun gani wallahu ala to dai saki uku a cikin lafazi daya magana mafi inganci ana zartar da shi na'am alaikum salam na'am na'am hmm. na'am na'am na'am ayi ne na'am na'am a gyara sai hmm. hmm. ita a yanzu ana samun wasu malamai da suke sha saki ukun an yi shi akwai damar a gyara ita to yanzu ga shi na fara bayani to shi saki uku wanda za a ce a gyara shi ne irin wannan wanda mutum ya yi a lafazi ɗaya ko a wuri ɗaya an fahimta wannan shine aka ce idan akwai maslaha rajiha wato wata maslaha wadda ana fatan tabbatuwar wannan maslahar idan aka yi maslaha ta auren da aka gyara misali wannan matar idan aka ce an sake ta sake uku za ta zama za ta kafarta kuma aka ce an raba su da mijin za ta koma kafirci an fahimta ce wallahi ita ba mayar da aurenta da mijinta ba kafircinta za ta koma to sai a mayar wannan maslaha ce saboda inda za a iya yin haka to in mata zama har ne ba za a yi wani haddi ba da za a yi haddi ita ma ba za ta ce za ta koma ba an fahimta to in an lura da irin wannan to shi ne shari'a wannan ta yi amma irin wancan da ake ya saki matansa saki daya daban wani lokaci kuma ya sake ta saki biyu daban wani lokaci kuma ya sake ta saki na uku daban a zuwa ce za a mayar wannan babu inda shari'a ta yadda da wani da aka waɗanda suke yi har wani abu ake cewa a kawo na abin yanka da alawayyo da waye da ne wanda kuma shekantaka ce tasu an gane wannan shekantaka ce tasu wannan auren ba a mayar da shi duk mutumin da ya saki matarsa daban-daban saki uku bilittifak babu wani malami da yake ga wani dalil da zai samu yadda wannan auren hasali ma da za ka sa wani ya aure ta ya sake ta har yanzu mai halatta ka aure ta eh. Allah ya tabbatar da alheri hmm. eh ita ya ga kotunan mai yanzu in dai magana ta ta sake uku ba su lakan ba mazanta a koma wani rijiyu to dama wannan muna iya faɗansa ne a wajen karatu an gani amma a gaban shari'a ai da na gaya muku ɗazu magana mafi inganci in har mutum ya saki matarsa sake uku to sake yi an gane ku abinda ma suka yi a zamanin sahabbai wannan abinda suke yi mutum ya ce ya saki matar saki ɗari bayan an gama tattauna bayan an ce a zartar masa da wannan saki uku ta haramta gare shi har sai ta wuri wani ta zai dan abba sai ce to kuma na ba da shawara ragowar sakin da ya ƙara bulala a bayan shi da aka yin kaga damar masa saki mata kama malala gashi tinkiya kullum sai ka an zane ka bulala goma iya adadin wani an gane da aka wanda ya ce ya saki matan saki dari ta saku da saki uku sai an kwana goma kwana goma ne yau a yi masa goma gobe a yi masa bulala tazir ba wuce goma sai ya kwan goma kullum yana zuwa ne masa bulala goma a rana ta ƙarshe a yi masa bakwai ladan gaji je ka ga ba mata ga bulala <laughs> an gane to da wannan shine abin da suka yi a wancan zamani rabi'an saki nau'in saki kasan saki na hudu min haythu raj'atu wa adamuha sakin da yake akwai komai a cikin sa da rashin da wanda babu komai at-talaqu imma raj'iyyun wa imma ba'in shi au saki ko dai wanda akwai komai ne a cikin sa ko kuma saki ne wanda babu komai a cikin sa kwata-kwata matar ta ne santa ga mijin saki eh, mai santa ta dindindin walba in ma an ya kuna bainunatan sukura au kubra shi kuma sakin da yake babu kome a cikinsa ko in zamanto karamin saki wanda ba kome ko kuma babba a talakun raji'i za mu zo ni bayani a kansu shi kuma saki wanda yake akwai kome ko talakun madhuli biha shine sakin matar da ainihin aka an tare da ita fi gairi muqabalati malin ba tare da wani kuɗi ba walam yasbiqu talaqun aslan kuma wani saki bai rigaye shi ba auka da masbuqan bi talqatin wahida ko kuma akwai saki guda daya Ba abin nufi idan mutum in zaman zamanto matarsa hul'i tayi an gane ko akwai hul'i ko shine karatun gaba da zamu zo to wannan shine fi muqabil mali ta bada wata dukiya ne to amma wannan mutum shi ne ya ga dama ba wani kuɗi ba ba wani abu ya saki matar shi an gane ku ko kuma bai saba sakinta ba ko kuma a'a ya taba sakinta amma saki daya to wannan shi ake tare shi saki raji'i amma idan da ya zamanto kudinta ta bayar ta fanshi kanta to babu zancen ta koma gidan shi an fahimta don hulɗi ne za mu zo mu ji bayani a kansa idan kuma ya sake ta da ɗaya saki biyu ne to kaga na gaba saki uku ne kaga yanzu ba mu zance ta koma gidan an gane قال marratan fa يتي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان البقرة 229 awa biyu ne, ko dai a rike matar da kyautatawa ko a kyale ta sassaki a wani miji da kyautatawa sura ta biyu suratul baqara aya ta 229 aya da tara wal mutallaqatu talaqan raj'iyan zawjatun ma damat fi iddatiha matar da take da an sake ta sakin da akwai kome a cikin sa har yanzu matar mijinta ne wanda ya sake ta mijin tana cikin idda wanda zawjiha haqqu muraja'atiha fi ayi waqtin sha'a ma damat fi idda ko mijinta yana da haƙƙin idmayar da ita duk sanda ya ga dama mijin tana cikin idda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 bai halatta gare su su boye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifansu ciki ya bayyana ta gisha ya tana da an gane daga ta ta ai za ta yi doguwar idda da haka ba ta yi bari ta yi rufa rufa ta ce ta yi jini ta gama ta auri wani ta je ta gidan wata shida bakwai ta haihu shikenan an gane in kunna minna billahi wal yawmil akhir in har sun kasance sun yi imani da Allah da ranar lahira kar su haka وبعولتهن bu'ulatuhunna بردهن في ذلك fi dhalika in islaha kuma mazan su na farko da suka sake su su ne suka fi cancanta da mayar da su a cikin wannan lokaci na idda in sun yi nufin yin sulhu ya kawo gyara a ci gaba da zama cikin nagarta da kyautatawa sura ta biyu suratul baqara aya ta 228 to da haka idan mutum ya saki matarsa sakin da akwai kome a cikinsa to shi ke da haƙƙin mayar da matarsa ba wani ba da haka in ya ce ya mayar da ita ita ta ce ita ba ta yadda ba kowane yanta su ce su ba su yadda ba to ba ta taso ba an gane ko shekara nawa za a yi da ya ce ya mayar da ita to matarsa ce yanzu wannan zaman da take yi na an barinta ta koma gidan mijinta to yanzu kuma zaman zunubi ake yi an gane ku laifi take yi iyayen da suka abin nan su ma laifi suka yi idan suna da wata da'awa to su tafi kotu an gane kullum muna cewa a je kotu a je kotu shine ifi maka sauki akan ka zo ka kama ya ka riƙe kai kana cikin zunubi ita tana cikin zunubi ina fatan mun gane wallahu alam na me kake so ka ce na'am na'am eh to malam ya kan tabo wata magana wadda tana can ƙarshen littafi a kitabul mawari matar da aka sake ta tana cikin idda sai kuma akwai sakin akwai komi sai mijin da isa ke ta ya mutu yanzu ya za a yi shin za ta zo ne ta masa ta kaba kuma za ta ci gado ko kuwa ita ce tambayar da yi yanzu ya za a yi in yi mana abin da ake a gurba sai a kamsa na'am na'am na'am ya ce ai kasancewar shi take wa idda ko ba ta gama ba kuma har yanzu a matsayin matarsa take kuma idan da ya yi sunna ma a gidansa take idda don haka idan in mutu abinda za ta yi shi ne sai ta juye ne daga idda ta koma ta kaba kuma za a raba gado da ita wannan shi ne. har yanzu matarsa ce tunda in yace ya dawo da ita yanzu muke cewa iyayenta ma sun hana ta sun yi laifi ita ma ta ce ba ta yadda ba ta yi laifi saboda haka matarsa ce kawai wani abin nan ya shiga an samu wani saɓani to bari ku je akwai sakin da idan ka yi shi ko matar ta yi aure alƙali in ka mutu yana iya sa ta zo ta ci gado yi eh, tana can ma tana haihuwa kuma ta zo ta ci gadon ka tafi <laughs> ba saboda yaya ba ko ba haihuwa tsakanin a zamanin Usman na Affan an samu wani mutum sai ya saki matarsa baya son ta shiga da shi kawai baya son ta shiga da da ya ga ina farfar haka sai ya sake ta je can ta yi aure sai mutu sai labari zai kwallo Usman cikin cuta a zuwa ba ta gasu saboda dalilin ne ya sake ta tar da shiga da a ita ya shi ta dai canjin mace daga hannu zuwa hannu kai baka san yadda suke damuwa ba da ka sani da ba kai ba an gane ku dole ce da haka akwai situation waɗanda ko da an abin nan za ka sha mamaki inda ka ji shari'a take kula da waɗannan abubuwa da Allah ya datar da mu ya dora mu akan da to na ce za mu ji bayani akan bai nuna sugura da bai nuna kubra akwai karamar nuna, akwai babbar bai nuna. wacce ce karamar bainuna shine mutumin da ya sai auri mace gabanin ita da ta sai sake ta an gane to nan ba shi da ce na dawo da ita saboda mai aiki ta da ita ba yanzu me zai yi sai dai isa ke ba da wani sabon kudi a ɗaura masa aure saboda fadar Allah da ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا kuma su ان in kuka او رماتا mata sai kuka sake su gabaninku tare da su da ba da aka kawai ku jiyar da su daɗi ku sake su take mai kyau su je su auri waɗansu da aka yanzu an zuwa an ɗaura aure wanda aka ɗaura sai ce ya sake ta in kana da sadaki a jiya ta ce da Allah saurara a mun alfarma da Allah in wani ya yadda ta yadda da Allah ga wani sabon sadaki a ɗaura mana aure sai a maka wannan alfarma ba shi da idda to kuma duk matar da baka da idda akan ta baka da manzon kamar da idda to wannan ana ta bai nuna sugura me yasa ta zama karama saboda zai iya bada sadaki sabo a sake dora musu aure amma bai nuna kubra in kun rage daga kai sai ta a duniya babu aure a tsakano har sai ta auri wani miji willingly shi da ganin damarsa bayan ya kwanta da ita isa ke ta sannan ka fito cikin bane masar salatin naka aka ɗora maka aure da ita shine wannan ake sa shi bai nuna kubra yanzu mun fahimta wallahu ala, na'am alaikum na'am na'am yace da yawa in mutum ya saki matarsa sake daya wani abu ya kan biyo baya to zai dawo da ita in ya sake ta na biyu sai aka yi aka yi da shi akwai saki na uku sai yana gudun kada a sake koma gidan jiya aka yi aka yi da shi idawo da ita sai ya ki ya yi laifi da ya laifi ba amma ba abin da ya kamata yi ke abin da ya kamata yi shi ne isani igiya ukun nan igiya ɗaya ce kowane lokaci take rike aure ba ukun ne suke rike ta ba an fahimta dalili ai wannan igiyar ta ƙarshe kana iya mutuwa da ita ko kuwa ne idan ka dawo da ita kana iya mutuwa ko ta mutu igiyar tana na tana rike da auren ashe duk igiyoyin guda uku da su fi ƙarfin ƙwaya ɗaya ba ƙwaya ɗaya ce take rike da su da haka gudun cewa kada ka dawo da ita wancan abin ya sake faruwa ai ba wani abu dawo da ita sanin kai ma babu damar ka dawo da ita in ka saka ya saka rike yau dama can ai abin da ya saka ita sakin ta ai arha ce kayan bako ba ganta ne ga tana available ko amma yanzu ka san kana kan ne kana kan sirati saboda haka dole za ka rike matar Za Allah ya dasar da mu da dora mu kan ne yan wa akwai bayani da na so na rage lokacin ya ma lokacin ya tafi amma dai ku yi haƙuri minti biya ishe ni yi bayanin da nake so in yi zan yi in sha Allah akwai masallaci da na gaya muku ana ginawa a garin sannadan bata gidan eh, ya sunansa gidan tunku wanda ya koma gidan sha'ibiyar akwai ɗan uwa daga nan masallacin shi ya jagoranci ginin ya dauki abin da karfi akwai na dan uwa da shi ma ya taimaka a ciki to amma ginin ya tsaya an kai linta ginin ya tsaya yanzu zuri ya buɗe yake ga kuma damuna to na fahimci gaskiya shi dan uwan yana cikin wani economic issue haka to da haka na yi shawara da ciyaman sha za mu sanar da yanwa kuma shi ma ya ba da dama shi da ya jagoranci ginin cewa a iya tallata mutane wanda ya ga zai iya ɗaukar nauyin a ƙarasa ginin estimate ɗin da suka bayar yanzu ana buƙatar bulo 300 bayan an sa linta ɗin a ƙarasa ginin sana a ɗora har na danniya sana akwai kwano bandar biyu sannan akwai kofa guda ɗaya da tagogi guda biyu wanda ake bukata sannan akwai flooring za yi daban ƙasa ko da ba za yi filasta ba to wanda sai kuma shimfiɗa wannan shine babban ko abubuwan da suke suke a ƙasa yanzu saboda haka wanda ya san ina da wata dama ko da zai ɗauka gaba dai bai da dai za a abin nan za a ci gaba da aikin to ana mara ba Allah kuma ya ba da ikon taimakawa Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai in ji addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله